jiya mun tsaya aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratul hujurat inda Allah ya ce ya ayyu allazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس بئس بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna mutum ya zama mai tawali mai kankan da kai <clears throat> raina mutane da ganin lafiya ne yana daga cikin abubuwa masu haɗari za mu tashi aya ta sha biyu ya yi wa hallazi na amanu بسم الله ladina amanu ya kullu kuka yi imani ijtanibu kafiran min adh-dhann ku nisanci mafi yawan zato inna ba'd adh-dhann is domin sashen zato to laifi ne wala tajassasu kada ku rika bincike na aikata aikacen mutane na laifukan mutane wala ya tubba ba'da sannan kada sashen kusurinka ya ɗale kun sashi a a hadukun an akula lahama a kai mayitan yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman ɗan uwansa yana matacce yana mushe fakari hitin mu to ku kyamaci wannan aiki wattaqullah ku bi dokokin Allah wa wataala inna Allah tawwabun rahim shi fa Allah mai yawan tuba ne mai yawan tausayi da jin kai ku lura duka ayoyin da muke karanta su kowace aya muka karanta ta sai Allah ya gwama ta da yana yafiya yana yafiya yana yafiya yana yafiya in an yi laifi iri kaza in an yi laifi iri kaza yana yafiya duk tun da muka ɗauko suran haka take yi in ta zo da ayyuka sai ta nuna Allah mai yafiya ne to wanda sura wanda aya bin take karantar da mu nisan zato zato iri iri ne wato zaton da take tsoratarwa a nan shine zato wanda ke da alaka da tuhuma zato wanda ke da alaka da tuhuma wato mutum ya je ya rika wani aiki wanda zai sanya mutane a su rinka tuhumansa su rika zaton cewa ko yana aikata wani laifi asali zato kashi biyu ne akwai zato mai alaƙa da tuhuma shi ma kashi biyu ne akwai kuma zato wadda shari'a take aiki da shi wato za ka ga koda karatu kake sa ce maka wannan nassin ko wannan ayin kafa'i subuti ne wannan kuma ce maka zanni subuti wato asalin zato na shari'a akwai wasu ayoyi a cikin alkur'ani da wasu nasoshi a hadisun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su fito fili ba wanda suka fito fili sai a ce maka waɗannan katsayi subuti ne wannan kawai haka yake akwai zanne subuti wanda yake a shari'a hukuncin bai fito fili ba sai dai ana zaton in an kalli kaza to aka hada da kaza hukuncin shine kaza to kaga shi ma zato ne to amma kuma a cikin shi ma ake samun kiyasi kuma za ku iske mafi yawan littafin da ake rubutawa ana gina su ne akan zanni ya ce kubut ana zaton in aka za ya faru to kaza zai faru sai a yanke hukunci to wannan ba shine wannan ayar take magana akan shi ba shine kashi na biyu na zato kisa la ce inna ba'd az-zanni ism to akwai kuma zato wanda ke da alaka da tuhuma shi zato a mu'amala akai abin nan yau da kullum yana da alaka da tuhuma mutum kamar yana wani laifi to shi kuma kala biyu ne akwai zaton da yake mutum bai buɗe ma kanshi kofa a na a tuhume shi da laifi ba misali idan mutum ya zo kullum zai zo ya zauna cikin abokanansa sai a ji na warin giya misali to kaga amma ba da ya taɓa ganin shi na sha ba wanda ya taɓa ganin shi yana shan giyan to amma kuma kullum sai a ji na warin giyan to kaga ya bude mu kanshi kofan tuhuma na zato ya bude mu kanshi kofan tuhuma na zato a zaci cewa mashayi ne amma kuma wanda ya ce shi mashayi ne misali a aka ce kawo shaida bai da shi bai da shaidan to amma kuma shi karan kanshi wanda aka ce yana shan giyan gashi ya bude mu kanshi kofa kullun yanzu zai zama yana warin giyan ko mutum a gan shi na ɗaukar mata yana ajiye a ɗakin shi kuma ba matan shi na aure ba ba ga buɗe ma kan shi kofan tuhuma na ce yana zina misali amma kuma ka ce ka ce yana zina in ka ce yana zina aka ce ka kawo shaida za ka iya to da dai sauran ayyuka wanda yake mutum shi ya buɗe min kan shi kofan da za a tuhume shi to irin wannan yana da matsayin shi daban akwai kuma wani lokaci kawai sa ido ne mutum ya sa ido ne yana jin kaman kaza ne kaman kaza ne amma kuma sai ta kuma kila misali da kuma yana muka ba da misali da mai shan giya a afuwan mai zuwa yana warin giya a tumi shi da shan giya shi wannan ya zuwa yana warin giya misali amma dai kila yakan zo ya wuce ta kofar wurin wani lokaci shi ma da dalilin kila zai sake wucewa kila kwadugo ke zuwa yi ko wani abu to kuma ba a ji shi yana warin giyan ba ba a ga ya zauna ba kuma ba a ga ya liƙe ma wurin ba amma tunda wani ya taba ganin ya wuce sai ce an yaku ba mushayi bane to kaga wannan wato kwakulo aiki kenan a kwakulo aiki a jingina ma mutum a ga kamar yayi kama da shi to da aka yan uwa zato kala biyu ne akwai zato na laifi inda laifin shi ma mataki mataki ne akwai zato na shari'a shi ma zaton na shari'a mataki mataki ne hukunce ku jina yake gina a kan shi zato na biyu na shari'a wannan bai da wani aibu bai da wani aibu a malamai ne suke yin bakin kokarinsu kuma da yake shi alkur'ani ba an sauke shi ne ya mu'amala da mutanen wannan lokacin kadai ba akan aje wasu kalmomi shi sa Allah ce wa ukaru mutashabiha akan aje wasu kalmomi ne wanda za su ɗauki ma'anoni iri daban-daban saboda nassin ya daidai da waɗanda suke rayuwa a wannan zamani da kuma wanda za su rayu a nan gaba idan ya zama nassun ba irin waɗannan nasoshi to zai zama ƙur'anin na waɗanda suke lokacin ne kadai na waɗanda suke lokacin ne kaɗai shi sa ke samun kiyasi a samu zaniya ta subuti aya guda ka ga sahabbai biyar goma kowa yadda ya fassara shi kala daban-daban to wannan ga shari'a ne to sai kuma zato wanda yake da alaka da laifi yake da da tuhuma to tuhuman da ake zaton da ake korewa ake cewa a nisanta to shine zaton da ba a da tabbas ba a da tabbas mutum bai bude mu kanshi kofofin da za a tuhume shi ba amma a dage sai an tuhume shi to wannan zaton ba a shi to sai kuma zato na biyu wanda yake idan da shari'a an yadda a hukunta mutum a kai shi ƙara a bincike shi shine wanda ya bude mu kanshi kofofin tuhuma kuma yadda muka ce kullum zai zo sai zo yana warin giya ko kuma gan shi da mace ya ce a ya rage mata hanya ne shi kullum sai a rage nishi da mata yana cewa a ya gan su ne sun yi dare ko sun yi wani abu shi yasa ce su kwana a inda suke to kaga wani abu da muka shi kofin tuhuma a ce mazinaci ne shi sai shari'a ta yi wa aiki a kan shi ta bincike a kansa to irin wannan zaton to shi ba a ce laifi ne ba a kai mutum kara maza ya a tuhume shi saboda kafin dunkule da aka ce ya yi wa lazina mun yi sani ko kafira min zan a nisanci mafi yawan zato to ana nufin na farkon zato mai alaka da tuhuma amma kuma wanda yake ba a buɗe ƙofa ba ba a buɗe ƙofan aikatan ba amma mutane suka sa ido sai da suke tuhuma a suke zaton to wannan a nisanci shi inna ba zan da ism sashen zato laifi ne so da yawa za a sa ido akan mutum bayan bai buɗe ƙofa ba kuma a tome shi da wani abu kuma lallai. ya zama baya wannan abun ko kuma ya zama eh lalle kuma yana wannan abun amma dai wato Allah ya ce muke shi ya iya koya abun sosai kuma Allah ya koya masa laifin nasa wala tajassasu kada ku rika bincike na ayyukan mutane tajassus shine bincike a mutum ya amfani da duk hanyar da zai ya sauka gare shi sai ya gano wani aiki kuma wannan aikin na laifi wala ya ga tabba bukun ba ba to in kuma an gano laifin kada wani ya tallan laifin wani wanda ya gano laifin to ya dauki matakin dakile laifin ne tun da an gano laifin to a dakile shi ne ba a yi tallansa ba in ga yin ganta hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabu alhadith wala tajassasu wala tahassasu sai hada su guda biyu eh, wala tajassasu wala tahassasu kada ku yi binciken laifukan mutane wato wala ta hassasu shi ma kada ku yi binciken laifin mutane bambancin su shine wato ta tahassus binciken laifin mutane ta hanyar hada bayanai daga bakin mutane to kana bincike ne sai ka rinka yawo cikin mutane ka rinka ji mai mutane suke cewa abinda mutane suke cewa daga nan za ka tattara bayananka sai yake ce mata hassus tajassus shi ma zai yiwu ka sauraron mutane ne amma kuma zai yiwu ka tsara da tambayoyi ko kuma ka yi amfani da wasu hanyoyi waɗanda yake ba ma na sauraron na tambayan mutane ba ko kai ke zaƙulo dalilin da zai sa a yi magana ko kuma a yanzu misali kana da wasu na'urori ko kana da wani abin da za ka iya bincike binciken ƙwaƙwaf ne tajassus bincike sama-sama shi shine tahassus to duka guda biyun da ne ba su yi ne in an ce wala jasa su kila mutum ya ce ta shi shine bincike na kwakwaf shi aka hana ba a hana ta su ba to sai Allah ce dan manzo Allah ce wala tahassus shi ma binciken sama sama din kada a yi shi matukar laifi za a yi wala su a hadisin yake cewa kada ku yi gasan neman abin duniya mun taɓa karanta wani hadisi a nan majalisin cewa asalin halakar mutanen farko akan gasa ne na sa riga iri kaza sai sai wani ya sa riga iri kaza sai na sa wani ya hau mota iri kaza sai na hau wani ya gina gida iri kaza ni ma sai na gina wani yana cin abinci iri kaza ni ma gasa asali halaka abin da ya halaka da yahudawa gasa ne daga gasa ne suka koma mm, mm, wato miyagun azzalumai suka koma zalunci to in ko zalunci ya bi shi ke na ta riga ta yaɗu rushe ma ya riga ya zo sau da kuma zala ce kada ku rika gasa abinda Allah ya ba wani Allah ya ba shi shi kenan sai ya mishi fata alheri inda raba ka kai ma sai ka kama. wala ta hasadu kuma kada mutum ya ma ɗan ƙunshi hasada ya ga samu wani abu ya fatan duk ma a raka wala ta ba ga ku kada ku rika jin haushin junan junan ku wala ta dagulu ku kuna juya mu juyan ku baya ku kunu ibadallahi ikhwana wannan da hadisin ya kawo wala ta jassasu wala ta hasasu ah, sannan a yi hibbu a dukkan an ya da lahama a kai mai yitan ta yankuna so ya ci naman ɗan uwansa wato yana ya mushi ya mutu wata rana da Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin garin Madina a riwayan Imam Ahmad sai aka ji fartafa rihu jifacin muntina sai aka ji warin mushi mushi warin shi ya dago fu ya mamaye gari kuda suna suna yawuce yawuce suna neman ina mushen yake mutum na zaune sai ji kuda a jikin shi kudan kudan na neman inda mushen ne yake sai man Allah sallallahu alaihi wasallam ce kun san wannan iskan daga ina yake sai suka ce ba mu san daga inda yake ba su ce to wasu ne suke suke suke bayanin laifukan wasu wato giba ake akan ayyukan wasu wasu ne aka gane laifin su. to shine sai ake yadawa to wannan yadawan da ake yi to shine wannan warin ya taso tunda yan an ce giba shine kai tallallefin mutum a misali ni mai laifi ne kai mai laifi ne to kuma sai wani ya daina ba da labarin laifin da nake ko laifin da kake yi to ai shine matsalan dama to ai wanda baya laifi ai shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa amma mu duka mu masu laifi ne ai isa Allah din da ya kawo aiki sai ya ce to gafurur rahimun tawwabur rahimun gafurur rahimun tawwabur rahim haka zaka ji ita ta kawo wa gafurun gafurun wadudun mai gafara ne kuma mai kauna ne yana bayyana kauna da sauransu saboda mai saboda laifukan sun yawa to an yi laifin to kuma ka je ka yi tallan ka kai ka yada mutane saboda haka fakari tumu wa taqullah ku ta taka tsantsan akan dokokin Allah subhanahu wataala inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan tuba ne mai jin kai kaga wannan aya wato tana karantar da mu wato bincike binciken laifi da kuma mutum yana harkarsa ka dage sai ka gano laifinsa to wannan ba karamin hadari ba ne a wani hadisi ne maza sallam yana cewa duk wanda ya dage sai ya gane laifin mutum to in Allah ya ga dama zai taimake shi gane laifin to amma in ya gane laifin daga ranar da ya faɗa shi kuma Allah ba zai ƙara famshi asiri ba har abada har laifin da ya aikata a cikin uwar ɗakansa ba kowa daga shi sai su sai Allah ya kawo wani sanadi wanda wannan sanadin zai sa wannan laifinsa ya tono sai ya fita to kuma kaga ai mu masu laifi ne Allah ka yafe mana to laifin da mutum yake yi a koyon koyon koye to sai Allah ya tona shi ko kusa ko nesa in Allah na kaunar mutum wani lokaci ma yakan yakan yi shi ukuba ne da wuri in zai tona mutum ne tona shi da wuri don ya duba ba haɗari irin sai karfin ka ya ƙare komai naka ya ƙare sannan ya zama Allah ya tona mutum asiri daga lokacin abu ya lalace in ba sa ma ba zai iya komawa ya gyara wasu abubuwan ba abu ya riga ya lalace saboda haka wani aya tana karantar da mu rashin neman aibun jama'a rashin neman neman aibun muyamuyamu in kuma ya bayyana ko kuma an je an binciko kudin to kada a yada kada a yi tallan shi tallan shi ina daga cikin hadari. kun ga a rana na na ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu ta aibanta ɗaya daga cikin matan da abin da yake ma kaman ba aibu to amma da yake ba ta so manzo sallallahu yake cewa abin da kika faɗa akan wannan yar wata ki da za a ɗauka a jefa a teku to da tekun ya ya koma jajawur kaman jini sai ya gurɓace ya lalace kalma ɗaya kuma ta faɗa kaga shi sun yaso da yawa sai bari kalma guda ya dauka ba matsala kuma wannan kalma da yi za ta halaka da shi Allah ya kare sai Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhan baya son sufanta da girman kai da ru'yatul fadl al ghairi shi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wato sai Allah ya mana bayani cewa kai duniyar nan fa baki da kuke gani mu ka faɗa mu daya daidai muke ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa lalle mun halice ku ne daga namiji guda daya da mace guda kaga shikenan ka faɗa mu daya in gida ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya mu guda ɗaya ne mamanmu ma guda ɗaya shi kenan faɗa mu ɗaya kenan wannan domin allah subhanahu wa ta'ala ya kore jiji da kai ya kore girman kai ya kore ganin wani ya ko wani amma waje annakun shu'uban wa qaba'il mun sanya ku yankuna yankuna kuma kabilu kabilu wato ko yanki ba a su kabila guda ba sai sanya wato Allah shi ga dama ya tsara duniya ta zama a haka litarafu domin a san Allah ku san kanku kuma sannan ku san Allah domin in ana so a tambaye mutum a ce ka san Allah wai abin da ake tambayin shi ka san kanka in ka san kanka to cikin sauki ne ka gane malikinka domin ka san ba kai kanka ba yi eh. to shi sa Allah ce wa fi anfusikum afala tusirun wa ba ku kallon kawunan ku ne in kuna so kusan Allah ku fara da kanku in kun gane kanku kun gane ku bayan Allah ne ba ku bai kanku to daga lokacin za ku sanin malikin wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha yin nasihohi akan irin wannan mutane su daina kabilanci to inda ya fito da abin fili a hajjatul wada a hajjatul wada sai da ya tara duniya ta taru ga baki da ce to ku sani daga yanzu fa baban ku ne ko maman ku ne babu wani bambanci tsakanin balarabe da wani wanda ba balarabe ba Wani balarabe na da wannan raunin yana ganin cewa fa ban da shi babu kowa kuma kaga abin da yahuda suka faɗa kenan suka halaka yahuda suna ga balarabe ba bakin kirni ke ba isa ake ce musu ma yahuda ake ce musu yahuda na hadu su wasu shirya ai daga na aka samu ba yahudi wato shi shiryayye ne shi shi ne ɗan lelan Allah Allah ce to gaya mu suke cewa su hadu su sun shirya su su ne ɗan lelan Allah wato su suna ga duk wanda ba bai hude ba ƙarya ne ba ma mutum ba ne to da ka rayuwa ba kin komai ba ne shi kuma rayuwa na ɗora ma kanshi shi ma na shi rigimar yana ga cewa duk wanda ba balarabe ba to wannan ba komai ba ne ba kuma kowa ba ne to ga gairar wannan ba karamin hadari ba ne kamar irin nan kasan ne sai ga mutum kawai na ganin shi ba wuce ne ko bulaji ne ne shi nan, wai shi shi ne asalin addini kai ka ce kuma an ce waye musulunci ma sai ce to shi ni ni ne musulunci duk wanda yake ba shi ba sai ce wa ya tuba ha to in ya tuba ai ya tsallake dama abin da ake so a yi wanda ya tuba ai ya sha babban matsala dama ai shine a ce mutum bai tuba ba a to sai rika ganin kowa idan ya shigo cikin addinin nan kamar wani bako ne ya zanci rani ne zai yi tafiya bi shi ya kasa nan ya kasa gane cewa shi ma dan cirani ne wannan aya tana daidaita haƙƙi ne na ɗan adam wanda ka ji na cewa ɗan adam na da haƙƙi ya kafa don hukuma ta hakkin ɗan adam to ya yi ƙoƙari in yi ƙoƙari ya tsamo shi daga nan asali saboda wato kasancewan wannan ƙabila eh, yanki daban ƙabilunsa daban-daban a bai fifita wani akan wani ba sai Allah ce inna akramakum inda Allah ya to inda ake bambanta to ne wajen imani da Allah da bin dokokin Allah to nan ne fa bambancin yake saboda haka wanda ya fi ka tsoron Allah ya yi imani da Allah ya fi ka bin dokokin Allah ko dan gidan suwa ne ne, ko dan kabilan suwaye to ne ba zai samu ci gaba misali ka taso ka ga gidan ku ka babanku ko kakanku ko wanda ya fi kakanku mutum ne mai hidima ga addini ya karanta addini ya karanta da addini yana ma addini hidima rayuwa ma mu'amala yana mata da eh, to shi kenan in ba ku yi ba ku ku na kasan jikokin ko tattaba kunnin ko in ko wanda suka biyo baya a family din to fa ba wanda kukan da za ku samu ba wanda da za ku samu amma a wajen Allah babu laifi a duniya a rubuta sunan ku a ce ku ne kuka gaji kaza a yanka muku wasu kudade ana ba ku ana muku hidindimu ana muku kaza da kaza da kaza duk zai yiwu a yi muku amma fa auren Allah ba haka abin yake ba asali ma baban mu ɗaya ne maman mu ɗaya shikenan shine ya yi wannan nasu kuma sai aka kira mutane ga baki ɗaya ku kalla inna khalaqnakum min zakarin wa unsa shikenan baba ɗaya mama ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya duk duniya ka kuma ya sanya mu kabilu daban-daban yanki shu'ub tuku na farko yanki a kowane yanki kuma aka sa kabila kuma kowace kabila ita ma aka rarraba ta iri daban-daban yanzu in ka samu ko bahaushe ne nan ka samu haushe sai ka je hausan nan garin daban nan daban nan daban nan daban yanzu in ka samu filani sai ga wani filatinin ya zo ya tsara mana filatinin ido sai ka ji na cewa wannan filancin ba na bangaren mu bane wannan filancin ina ga da na wuri kaza ne yanzu kaga cikin bakashen fata nan misali na afirka ta yamma za ka iske a kowane da suke magana da fillanci da yawa to su ma a kowace ƙasa inda suke magana da fillancin su ma daban-daban ne filancin daban-daban ne sai ka ji wannan fillancin eh to wani dai ana ganewa sai wani kuma sai ka wani ba a gane shi yasu yasu din ba su gane shi aka bare barin nan bare barin za ka same su su ma sai ka ga barbancin na wannan garin da na wannan garin kuma yana shan bambam kuma ga su a dunkule wuri guda bare barin ne an gane wannan ko shi sa Allah ce ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu domin ku san kan ku san Allah ku san kan ku san in kuka san ku to za ku san Allah kuma za ku san girman Allah subhanahu wataala shi sa cikin dalilin da yasa ake ce ake taron ake aikin haji kenan saboda 'ya'yan annabi Adam su haɗu wuri guda 'ya'yan annabi Adam su haɗu wuri guda an kaji sai ga kowane irin mutum da kalan shi bakin mutum gashi farin mutum gashi jan mutum gashi mutum mai ruwan goro gashi mutane fa iri iri daban-daban ne wani za ganshi mai ruwan goro ne wani za ganshi fari ne wani za ganshi ja ne wani za ganshi baki ne wani za ganshi kaza to kuma a kowane kalan shi ma kalan za ka iske shi mataki mataki ne in ba bakin da ya same mu irin mu kenan bakin wani ya fi na wani wani in kaga bakin shi sai kai mamakin bakin bakin fa ya kai bakin wani kuma bakin shi sama sama to haka fararen kuma za a gan su farin shi ma iri daban-daban ne masu ruwan goro su ma haka za ka gan su za a gan su ma irin daban-daban ne jajaye mutane su ma irin su daban-daban ne kaga yan annabu adamu Allah yana hada su a wuri guda duk shekara za su haɗu su gana da sau saboda haka inna akramakum inda Allah ya taqakum hakika mafifici a cikin ku shine a wanda ya fi ku taka tsantsan da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allah alimun haƙiƙa Allah masani ne khabir kuma mai cike da ba da labari dama a wata ayan yana cewa la yunabbi'ukum mithlu khabir babu wanda zai baka labari irin masani Allah masani ne akwai sororan da ya sanya ya halici ɗan adam suka kasance a haka da ba din kuma hakan mara da rayuwa ba ce daɗi ba an gane wannan ko Allah ya ce mu ke mu ba dai kuma karatun ba zai yi ba saboda hada suke na kan kuma zai yi mu karanta su duka ba wai shi anan kawai sai Allah ya kuma gobe sai mu hada su wuri guda sai mu karanta a suran zuwa ƙarshe Allah ya samu abin da ya samu albarka بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah ga gare ka masallaci muna da bukaturi daban-daban duk su bukata Allah ka biya masa ya Allah su bukata wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa ya Allah ke da wani sirrin bukata a zuciyarsa tsakaninsa da kai ya ka biya masa wannan bukata ya ka biya mana baki daya ya ka azurta mu da lafiya da nagartan aiki karbabbiya a cikin wannan wata na Ramadana yadda wannan wata ya taho da sauri haka a ce wanda ke azumi na hudu rana ya ce ha an gama goma farko ke an shiga goma na biyu kaga abin ka tafiya yake ya Allah ka azurta mu da lafiya da nagarta da wadataccen lokaci mai aiki karɓaɓe a cikin wannan wata ya Allah kada ka samu cikin waɗanda za mu shiga wannan wata mu zo watan ya ƙare mai komai ba ya Allah ka kare mu Allah ka saka mu iyaye mu da alheri Allah ka saka mu malamu da alheri Allah ka taimaki gabanin mu akan daidai wannan matsalan ruwa da ake fama da shi ya Allah ka buɗe idanuwan rijiyoyinmu sanya albarka a ruwan rijiyoyin namu baki ɗaya Allah gidan ruwa kuma da suke fama da matsaloli Allah ka warware musu waɗannan matsaloli ka warware mana baki ɗaya ka sauƙaƙe mana al'amuran rayuwa al'amura kayayyaki da suke sauka a hankali a hankali ya Allah ka sanya zama alheri gare mu kada ka sanya wannan sauka zama fitina a gare mu ka ba mu abin da za mu saya abin da za mu ci mu ya Allah wannan wata da muke ciki na watan ramadan muna da tawassuli da ayyuka na kware da tawassuli da wannan wata baki ɗayan sa? ke da iko akan kowa da kuma ya laka ka ba mu abin da zamu ci a cikin wannan wata ka ta mu da abin da zamu ci mu ci mu sha a cikin wannan wata ya Allah ka ta mu da tufafin da zamu sa a cikin wannan wata sauran watanni baki ɗaya ya Allah kai da iko akan kowa da komai in ka so mu ku taimake su akan kasuwancin masu sana'o'i ku taimake su akan sana'o'in ma'aikata ka taimake su akan ayyukansu masu neman jarin su sana'an eh, su kasuwancin ko sana'a ko aikin ya Allah ka ba su ya Allah ka ba mu baki da manoman mu ya Allah ka taimake su na rani da na damina baki da ya ka taimake su Allah ka taimake mu baki da Allah cewa na ka neman ne mu cewa ka ciyar da mu ya Allah ya Allah tufatarwa na ka neman ne mu tufatar da tufatarwa ka tufatar da mu ya Allah ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka rufa mana asiri a wannan rayuwa ya laka wadata mu da wadatan zuci ya Allah wadata mu da wadatan zuci marasa lafiyar mu a asibitoci da gidaje da mu da ke tafiya tsaye babu wadatar lafiyar Allah ka ba mu lafiyar baki daya kuma ya Allah sanya lafiyar ta amfane mu يا الله قسام لا يعقف المن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسام شكاد أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك حزن ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم فيما بعده من نور تهديبي أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ذر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تسرعها تسرفها أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم